إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ووهبنا له إسحاق ويعقوب بنجي يبا سيدنا إبراهيم باين إسماعيل أواتو إسحاق تنسى نتكي sannan kuma aka bashi yaqub nafila ƙari kamar yadda dai zo a can suratul anbiya na fi dhurriyyati nubuwata sannan mun sanya annabawa duka daga cikin zuri'arsa ne wal kitaba kuma mun sanya littattafai duka an saukar da su ga 'ya'yansa wa atainahu ajran fi dunya Allah ubangiji yana ce mun bashi ladan shi tun ma bai je lahira ba nan duniya mun saka masa da alheri duniya wa inna fil akhirati lamina salihin gobe a lahira ko yana daga cikin ma'abota samun ladar annabawa shi sai na ibrahim alayhis salam as-salahu in an dangana da annabawa da manzanni ana nufin annabci ne da manzanci in an dangana shi ga bayan Allah dukansu kuwa ana nufin walicci to shi sai ibrahim ya tsare nan ko da shike sunan walicci yakan shafi annabawa domin wilaya sannan kurba sannan nubuwa sannan risala duk waɗannan wato Allah yakan haɗa su ga mutum guda ko Allah ya tara su duka ga sayyidina Ibrahim alaihi salam bismillah ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين تو هجرة أنا وسسنك هجرة سيدنا إبراهيم وسكما سنك هجرة سيدنا ابن لوط لوكا سنك هجرة إزوا كسر شام إن wato kiyama za ta tashi inda za a kashe dujal inda mahdi zai bayyana inda isa alaihissalam zai sauka a ƙarshen duniya to saboda haka wannan wuri na falastinu bisa gaskiya fitina ba za ta ƙare a wurin ba domin uh, annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa ba za a gushe ba ana samun wasu daga cikin wato al'umma bayan Allah salihai daga wannan al'umma suna wato maringaya a wurin saboda rikon su gaskiya ba ba cutar da su mutumin da ya bar bayan su ya bar taimakon su ko kuma ya tayar musu da fitina har suna kan wannan har lamarin Allah ya zo wato nasarar Allah ta zo musu su samu nasara to saboda haka wannan bala'i da yana kasar wato Falastin tsakanin musulmi da yahudawa bisa gaskiya abu ne wanda allah ya riga ya rubuta shi ba yadda za a yi a ce za a canza ko kuma zai canzo sai dai ba ana nufin kwa da kwa ba ai taron falastinu ana samu mutane na kwarai amma kuma ana samun wasu 'yan kaɗan waɗanda su kuma suna bin hawa suna bin shaiɗan wannan duk ba zai cutar ba amma waɗannan duk alamu ne na kiyama wannan hijira hakika ba za ta tsaya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna satakunu hijira ba'da hijira yanhazu ahlul ardi ila muhajiri ibrahim a rayuwa za ku gani ana ta ana yin hijira bayan hijira hijira bayan hijira har ya lissafa hijirori wajen ashirin za su samu wannan al'umma duk waɗannan hijirori wasu za su isa wasu ba za su isa ba amma duk suna nufin suna nufin inda sayyidina ibrahim alaihi salam ya hijira din nan za a nufi wannan guri wa yabqa fil ardi shiraru ahliha duk mutane idan sun taru a can sai a shiraran mutane kuma saura a kasashen su hatta talfaduhum arduhum wa taqzuruhum har kowa a ƙasan da suke kasar da suke fa kasar ta isu a kore su su rasa inda za su zauna haka kuma wa tabzuruhum ruhullahi taimakon Allah kuma ta bushe musu wa tahshuruhum an-naru ma'a al-iradati wal khanazir uta can karshe kuma sai uta ta bayyana wadda tana korar mutane daga adan har izuwa masharhum a baitu sha a kasar sham din nan wutan nan za ta kore su ta tara su wuri guda tare da wato birrai da alhanzirai tabitu ma'ahum idza batu wa taqilu ma'ahum idza qalu za ta kwana tare da ta yi ini tare da su kuma za ta ci duk abin da ya faɗi daga gare su cikin wata riwaya kuwa inda Abdulrazzaq yana cewa أخبرنا معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب قال لما جاءتنا لما جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية لوكتين دا أكا لابار بيعة يزيد بن معاوية تزومنا wato labarin cewa muawiya yana so ya ba ɗansa yazid wanda an san shi da barin shari'a da ɓarna da rashin shari'a zai ba shi khilafa ta musulunci khilafa ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam khilafa ta alkur'ani wato abu ya dame ni sai na tashi shi abdulrazak yana ce ina ba da labarin shi bin haushab yana cewa sai na nufi sham inda aka ce da mutane a ƙarshe za su ce ni dai na yi sammako na je fa أخبرت بمقام بمقام يقومه Fa بكالي فأخبرت da na je ƙasar Sham sai na ji labari Nauf albikali yana daga cikin waɗanda sun daɗe a cikin wato bin annabi Isa cikin da Isra'ila ko kuma ahlul kitabi yana da ilimi kullum yana yin wa'azi yana magana ka abin da jama'ar mutane suke ciki na ji labari cewa kullum yana ina yin wannan fajito sai na zo masa izja a rajulun wani mutum kuma sai ya zo fanta bazan nasu mutumin nan da ya zo sai mutane duka sun wasa sun wasa sun ba shi wuri wa alaihi khamisatun yana da dawar bargo ya sa a jikinsa ko kuma dai khamila ko kuma dai wato jubba wa idha huwa abdullahi bin amr ibn as da muka kalle shi muka same shi abdullahi bin amr ibn as na shi ya zo wurin falamma ra'ahu nawfun nawf da ya ganshi amsaka anil hadith sai rufe sai ya dakatar da zancen da yake yi domin wannan sahabi ne na annabi nawf yana daga cikin wato abin nan yana daga cikin tabi'ai na isra na ahlu kitabi da suka musulunta saboda haka ba zai iya fuskanci abdullahi bin amrin ya ce zai yi zance tare da qala abdullahi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ji manzu Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce inna satakunu hijratun ba'da hijratin zamani yana zuwa za ku gamu da fitinu iri-iri waɗanda za su tilasta muku ku yi hijira bayan hijira fayanhazun nasu ila muhajari ibrahim sai kaga mutane ta ko'ina suna tashi daga wurinsu suna nufin inda ibrahim ya yi hijira ya je wato ƙasar sha. la yabqa fil ardi illa shiraru ahliha sauran ƙasashe duk ba wanda zai saura a can sai dai a shiraran mazauna cikinta fatalfaduhum arduhum wato ƙasashen su sai su gefe su ma'ana dai ba zan samu lafiya ko zaman lafiya ba a wuraren sai dai kowa ya fita yana gudu yana je wani wuri taquduruhum nafs rahmani ubangiji eh, tabaraka wa ta'ala ko zai wato zai kazanta su ko kuma dai zai miƙe su ababayen eh, eh, kazanta ko kuma ababayen ki تحشرهم النار مع القردة والخنازير wato utan na ƙarshen utan ƙarshen kiyama tana koran su tana tara ko kuma tana hada su da birai da kuma da aladoji tabitu ma'ahum tana kwana tare da su idan ba ta in sun kwana wa taqilu ma'ahum saqalu ta yi ni tare da su tana cinye wanda ya kasa tafiya tare da su قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كما wato na yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce bayan wannan addini da annabi ya barku a kai wato bayan wannan addini da muna kai da shiriyar da Allah ya bamu tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce lalle da kwai abin da zai faru wasu mutane ne suke fita daga cikin al'ummata ta jihar gabas ƙasar najdu kenan ya ƙar'unar ƙur'ana suna karatun ƙur'ani la ta rafi, ba wuce makogaransu suna karatu Allah baya karɓar wannan karatu ba za ta wuce wuyansu ko kansu ba Kullum kharaja minhum qarnun duk wani wani lokaci duk wani kungiyar ta bayyana daga cikin Allah zai rushe su duk wanda ya fita kuma Allah zai rushe su hatta adda manzo Allah ya lissafa ala 20 marra ya lissafa kungiyoyin nan masu barna masu fita daga jihar gabas jihar Najd din nan daban-daban daban-daban har su kai wato bidiyo'i daban-daban kungiyoyi daban-daban masu yin wannan bid'a har guda ashirin lokuta ko za su yi tsawo wayannan mutane za su ɓata addini suna karatun ƙur'ani har ma ga masabansa za ku raina sallan da kuke yi na nafiloli tare da nasu ko kuma dai tajwidin rukunan sallah za ku raina naku tajwidin ko kuma kumanina da sauransu haka nan kuma za ku raina karatunku da irin karatunsu da ku salatinku da salatinsu ba za ku iya ku gwada kansu kanku da su ba waɗannan mutane za su zo a ƙarshen zamani za su ɓarna a duniya suna cin ɓarna suna cin gaba da ɓarna a duniya har dujal har addajal wato dajjal ya bayyana a can ƙarshen su to kun gani dai duniyar mu da muke ciki yanzu tun daga ƙarni na goma sha tara farkonsa kwanan sha takwas ƙarshen ƙarni na goma sha takwas wato na miladiya kenan ko ina nufin karni na goma wato na goma sha uku na hijira tun daga lokacin an fara samun irin waɗannan abubuwa a zamanin manzo Allah kamar yadda Bukhari ya bayyana ya bayyana wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana du'a yana ce Allahumma barik lana fi sham fi yamanina Allahumma barik lana fi shamina yana du'a sai wani ya tashi ya manzo Allah Allahumma barik lana fi fi najdina فيقولان شيخ اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في ياتي يا من اللهم بارك لنا في نجدنا ياتي اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا سيأتي مسا هناك يطلع قرن الشيطان yake masa بازي الدعاء yi addu'a ga wannan jiha ba kan inda kake so a yi musu jiha din nan الشيطان ne shaidan shaidan yake bayyana saboda yi maka addu'a kan waɗannan waɗannan duk ɓarnar da za ta sami wannan addini to su ne sanadiyya. to kun dai ko ba a yi bayani dai kowa zai san yanayin da muke ciki a nan Ƙarni da ya wuce da har wannan karni bala'in da muke ciki na ƙungiyoyin ɓata addini ba iyaka to Allah dai ya kiyashe mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa wayannan suna yin wannan abu amma fa ba za a rasa wasu daga cikin al'umma wasu ƙungiya daga cikin al'umma waɗanda za su dage su tsaya a kan gaskiya ba abinda zai wato zai tafiyar da su ko kuma karkatar da su daga bin sunnar annabi sallallahu alaihi da tafarkinsa na tabbata dai wannan ma'abota ko kuma ahlus sunna waɗanda za mu ce ahlus sunna suna kai duk ƙungiyoyin ɓarna, su khawarij ne su ƙadariya ne su mu'tazila ne su wane ne sun bayyana da yawa har na wannan zamani duka sun bayyana amma kaga ahlus sunnati suna nan kan addinin su suna kan manhajan su to gaskiya annabi yayi maganan nan da yawa yace satakunu hijratun ba'da hijratin fa khiyaru ahlul ardi alzamuhum muhajar ibrahim wato hijira bayan hijira wato fitina wadda za ta sa mutane su hijira bayan fitinar da za ta sa su su hijira ana yi ana ta yi amma dai ma'abota alheri ko kuma dai wato mutane nagari managarta duka Allah Ubangiji zai tara su a wurin hijirar na Ibrahim alaihissalam na kuma da ashirarai za su saura a inda dama suke Allah ya barrantu gare su ba zai taimake su ba kuma zai hada su da birrai da kuma su aladoji a inda za su zauna kullum suna tare duk waɗannan hadisai kun sani dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗe ta ya ce cikin wani hadisi kuma har wa yau hadisin nan na shahar bin hausha ya ce naji abdullahi bin umar yana cewa laqad ra'aytuna wa ma sahibu dinari wa dirhami bi ahaqqa min akhi muslim ya kaga mun rayu a zamanin maza Allah sallallahu alaihi sallama cikin zaman mu na madina mai arziki wanda yana da wato dinari ko yana da dirhami baya ganin kanshi shi ya fi cancanta da dukiyarsa ga ɗan uwansa musulmi yana gani ɗan uwansa musulmi sharikinsa ne a cikin wannan abu wato abokin tarayyarsa ne cikin abin da ya samu yana gani sharikin shi ne shi baya fifita kansa akan ɗan uwan shi da abin da Allah ya bashi kun ga halin nan halin ƴan uwantaka ya ce sai na Abdullahi bin Umar ya ce summa laqad ra'aytuna bi akhiratin al'ana ad wa dirham ahabbu ila ahadina min akhihi muslim yanzu kuma halin mu ya canza bayan Allah ya bamu wato mulki ya bamu nasara kan kafirai mun zauna a Madina kowa ya mallaki abin da Allah ya rubuta masa sai ka ga yanzu mun zama menene mun zama ɗaya mu diraminsa kobonsa da sisinsa da nairarsa ya fi daraja a gunshi ga ɗan musulmi ma'ana dai ya coci ɗan ƙwansa musulmi don ya kwace abin da yana hannun shi ya yi ƙarya a kan shi don ya samu wani abu a kan saboda ƙaryan da ya yi a kansa ya kwace haƙƙin ɗan uwansa ya keɓe kansa da shi zuwa ƙarshen abin da kowa da kowa suna ciki a wannan zamani sai na abdullahi bin umar ya ci gaba cewa laqad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la in antum ittaba'tum aznab al-baqar idan zaman duniya da arzikinta da abin mallakarta ya muku daɗi har kuka bar wato aikinku na addini da jihadi fi sabilillah kun koma kuna bin dabbobi kuna bin shanu kuna yawo da su kuna bin awaki da tumaki kuna yawo tare da su wannan dai ina fata yan uwanmu fulani da shuwa su ji su sosai <laughs> su sani su ne ne har yanzu saura ana suna ta yawo suna ta bin raƙuma suna ta bin shanu suna bin awaki da tumaki suna yawo a jeji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wala in ittaba'tum ittaba'tum aznab al-baqari wa tabaya'tum bil aynati kuma kun koma kan kasuwanci da riba misali wa taraktumul jihada fi sabilillah kun bar yaki fi sabilillah to la yulzimannakum Allahu madallatan fi a'naqikum Allah zai aza muku zai saukar muku da mazalla ma'ana dai kaskanci da wulaƙanci da rashin ƙarfi wato da tozarta a ƙarƙashin koci al'umma wannan ko muna cikin yanzu in ka ga wani abu ya faru a ƙasashen mu musulmi wai kasashen yammacin turai su ne suka shirya mana ko amerika ta shirya mana ko rasha ta shirya mana ko china ta shirya. kai hatta tufafin da muke sa jiki wasu abubuwa na abinci ma wai sai an kawo mana daga can mu al'umma ce wadda yake cikakkiya al'umma ce wadda tana da ƙarfi tana da basira ita ce tana da hujja sauran al'ummu duka hujjan da allah ya ba su sun batar dukkansu Allah ya aiko musu da annabawa amma sun sun yefar da abin da annabawa sun zo musu da shi sun koma kan wayon kansu al'umma ta musulmi kadai tana rike da qur'ani tana rike da abin da Allah ya san ko ba haka ba amma wannan al'umma ta yi kasala ta koma baya ba abin da za ta iya yi tana bin abin da aka yi mata to shine abin da annabi ya faɗa nan wata bayatun bil ina wata rattu mul jihada fi sabilillah la yulzimannakum Allah madallatan fi anhaqikum thumma la tunza wannan kaskanci da zai same ku da tozarta da za a yi muku Allah ba zai cire muku ba ba zai iya muku ba hatta tarji'u ila ma kuntum alai sai idan kun koma akan abin da Allah ubangi ya aza ku a kansa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tatubu ila Allah azza wa jalla kuma za ku tuba ga Allah maɗaukakin sarki ya ce wa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ku shi abdullahi bin amr bin amr bin al yana cewa na ji kuma a ah, abdullahi bin umar kai Na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la takunanna da hijira hijratin za ku ga ana samun hijira bayan wancan hijira na gaskiya daga makka zuwa madina saboda kubutar da addini addini a farkonsa to dan gaba ma za ku za ku gamu da wata hijira za ku yi hijira bayan hijira ko kuma hijira bayan hijira za ta auku ila muhajiri abikum ibrahim har ku gudu duka aje inda ubanku ibrahim alayhi salam ko babanku ibrahim alayhi salam ya kaura ta hatta la yabqa fil ardina illa shiraru ahliha har ba zai saura cikin kasashe na kasashen ku na da ba sai dai a shiraran mazauna a cikin ta وتلفظهم أرضهم بس عشان سوسيس جيفر فردسو قامتها وتقذرهم روح الرحمن تيمكون الله وزي بجيسو بزاسو سامو تيمكون وتحشرهم النار مع القردة والخنازير تقيل حيث يقيلون وتبيت حيث يبيتون ما سقط منهم فلها دك وان يفاتكها اتزات ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من أمتي قوم يسيئون الأعمال وسدد أن أمتا suna bayyana suna ɓata ayyuka suna miyagun ayyuka ba sa ayyuka na ƙwarai yaqra'una ƙur'ana suna karatun ƙur'ani la yujawizu hanajirahum baya wuce in sun karanta din nan Allah ba zai ɗaga abin da suka aikata na karatun Ƙur'ani ɗin nan sama da maƙogaransu ko kuma sama da kansu kawunansu. La hana jira, ƙala ya la a'lamu illa ƙala. yahqiru ahadukum ilmahu ma ilmihim ɗayan ku zai raina ilimin shi tare da ilimin su yaqtuluna ahlal islam kuma za su kashe musulmi ba wai za su kashe kafirai bane a maimakon su kashe kafiri maimakon su kashe maƙiyin addinin musulunci sai su kashe ƴan uwansu musulmi bai da kharaju wayannan idan sun bayyana umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqtulu ku kashe su ثم إذا خرجوا إن ثم ينما فاقتلهم أيكو كيسو فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين مرة فقال الله ما يتغنى مقالها سوى عشرين أو أكثر ما في هكا وأنا أسمع سيدنا عبد الله بن عمر يتنيكو إناجي هكا هكا دي هر ويو يتنيكو قال سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة إلى مهاجرهم حتى لا يبقى إلا شرار أهلها تلفظهم الأرضون وتقدرهم روح الرحمن وتحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا لها ولها ما سقط منهم توكم قال da an duba waɗannan abubuwa za ku gane bisa gaskiya wato halin da muke wato wannan duk zai shiga cikin hadisin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake Muhammad ibn al-Musanna yana cewa haddathana al-Walid bin Muslim yana ce haddathana ibn Jabir حدثنا بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبو إدريس الخولاني رضي الله عنه قال سمعت حزيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الدين أي بهذا الخير وهو الإسلام فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفي دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هيدي تعرف منه وتنكر فقلت هل بعد هذا الخير من شر قال نعم أناس على أبواب جهنم يدعون من أجابهم إليها يدعون الناس من أجابهم ألقوه فيها فقلت يا رسول الله فما تأمرني أن تركني هذا قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن تكن هناك جماعة لا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها اعتزل تلك الفرق كلها حتى يدركك الموت أنت على ذلك إخوة kun gani a cikin wannan hadisi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wato bayan shi Huzaifa ya tambaye shi Huzaifa ya ce mutane suna tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga daga alheri ni ko ina tambayarsa daga sharri suna tambayarsa ya manzo Allah menene idan mun yi za mu samu lada abu kaza in ya same mai shi ni kuma ina tambayarsa ya manzo Allah in wata masifa ta bayyana ya zan yi e wata fitina ta tashi ya zan yi to shi ne na tambaye shi nake manzo Allah muna cikin duhu muna cikin sharri muna cikin miyagun halaye kafin musulunci ya zo sai Allah ya kawo mana wannan alheri na musulunci mun samu hankali mun daidaita mun bi umarnin ubangiji shin bayan wannan alheri da muka fiye ciki akwai sharri yake akwai bai bayyana ba ya bar shi ya taba wannan sharri da kusa bayan shi akwai wani alheri yake akwai amma da dufu dufu yace menene dufunsa yace mutane ne za su bayyana yana nufin sarakuna ko kuma manya ko masu iko suna aikata abu saɓanin sunnata su yi abin da ka sani su yi abin da baka sani ba wato su yi abin da zai dace da addini kuma tare da shi don aikata abin da baya dace da addini ya ce to bayan wannan sharri bayan wannan alheri akwai sharri ya ce yi eh, wasu mutane ne za su bayyana suna tsaye a kan kofofin wutan jahannama suna kiran mutane duk wanda ya amshi kiransu jefa shi za su yi a cikin wuta ma'ana dai masu bid'a suna nan suna dare da rana sun dukufa a kan kiran mutane zuwa abinda suke kai abinda suke kai ko sabanin abin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi ya zo da shi saboda haka duk wanda ya amshi kiransu halaka ta same shi kuma zai fada a cikin wuta sai nake masa ya manzo Allah ka bayyana mana su a larabci ban faɗe shi ba sifhum lana ya rasulullah qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina mutane ne irin mu mutanen mu ne suna magana wato mutane ne mai mai wani larabawa ne ma sannan kuma suna magana da zance da harshe irin na addini na shari'a su yi magana dai da wannan ba wai wasu mutane ne daban waɗanda su baƙi ne ga wannan addini ba a'a daga cikin addini suke fita ya ce to ya manzo Allah idan wannan zamani ya same ni ya zan yi ya ce to ka haɗa kanka da shugaban musulmi a lokacin shugaban al'umma yin akwai shi to ka haɗa kanka da shi al'umma kuma ta musulmi ka haɗa kanka da ita kan ka saba ma al'umma da shugabanta a lokacin ya ce manzo Allah in na kasance a zamanin da ba al'umma ba ta da shugaba ita ma babu fa ta hautsine ta wargaje ta yi saɓanuka iri-iri kowa kama hanyar shi yana tafiya ya zai yi da su ya ce rabu da su duk gaba ɗaya wanda ya yi yamma ka bar shi wanda ya yi gabas ka bar shi wanda ya yi kudu ka bar shi wanda ya yi arewa ka bar shi duk ka rabu da su ka riƙi abin da ka sani na addini har mutuwa ta iske ka akan wannan kun san dai wannan halin da yanzu a wannan zamani muke cikinta. Allah ya kiyaye mu saboda haka hijiran da sayyidina Ibrahim alaihissalam ya yi ta a zuwa a kasar Sham ita ce manzo Allah ya yi ta daga Makka zuwa Madina ita ce kuma musulmi za su yi ta a ƙarshen zamani ba hijiran da yanzu ana gudu ana zuwa turai ana zuwa wasu ƙasashe za a samu arzikin duniya ba a'a hijirar da ake magananta shine ka bar ƙasan da kake saboda addini saboda ka kasa samun yankin yin addinin ka yadda Allah yana nema da gare ka wannan ita ce hijiran da ake nufi manzo Allah ya ce hijirori irin wannan suna samun musulmi har sau ashirin ko kuma fiye da haka in ji sai na Abdullahi bin Umar ibn Khattab tare da Abdullahi bin Amirin, shi ma ya faɗi haka Abu Sa'id al-Khudri shi ma ya bayyana wannan hadisi haka nan kuma Sahal shi ma ya yi magana irin wannan saboda wato hadisan da na na ambaci da suna waɗanda sun ruwaito hadisai na wannan babi yawancin su suna bukhari in an duba su a can wato a ƙarshen littafi a ƙarshen bukhari din inda yana ana magana na fitina to Allah ya kiyashe mu akwai wani giya yake yana da tambayoyi Maulana mai tambaya na farko yana cewa akwai a cikin addu'a da aka samu daga magabata na daren nisfu sha'ban mhm. ana cewa Allahumma in kunta katabta ni inda ka fi ummul kitab zuwa karshe mm. to shi ummul kitab yana ana share shi ne da tabbatarwa wato abin da aka tabbatar a ummul kitab yana canzawa ne akwai wato inda ubangiji yana ce yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthabbit waɗannan alwahul mahwi wal isbat wato abubuwan da dama Allah ubangiji ya kaddara su ga ɗan adam amma ya rataye su da wasu halaye in bawa na wato na halatte shi shekarunsa misali saba'in in ya sada zumuncin dangi to na ba shi shekara tamanin in kuma bai sada zumuncin shi wato saba'in nan sun tabbata bawa na wannan in ya haɗa kansa da ma'abota alheri a lokaci zan rubuta masa kaza in kuma ya yi kaza To waɗannan alwahu alwahul mahzul isbat ne shine yace yamhu Allah ma yasha'u wa yuthabbit wa indahu umul kitab umul kitab abin da yake cikin ta sam sam baya canza baya tazuwa baya canza ba a share shi ba za ka kankare shi ba wannan shine wato haƙiƙanin abin da ya tabbata cikin ilimin Allah wannan baya canza to kamar yadda ta kun sani ubangiji yakan rubuta wato ya rubuta umul kitab din amma kuma in sha'abana ya kama ka gani ubangiji yakan raba mala'iku ayyukan da za su yi a shekara duk gaba da mai karɓar rayukan mutane za a bashi adadin waɗanda wato mulkin Allah ba wai Allah ya bar mala'iku suna yin abin da suka dama bane babu wani abu da Allah ubangi ya bari mutane su yi shi da saboda son kansu a komai da ka'idarsa mala'iku duk abin da suke yi da umarnin Allah suke yi to abin da suke yi a shekara Allah Ubangiji zai zana musu shi a cikin wannan wata lokacin da ya wato a lailatul in eh, abin nan a lailatul eh, sha'bana inda ina cewa fiha yufra kullu amrin hakim fiha yufraqu wato ana zartas da abin da aka rubuta cikin alwa'ul mahwi wal ithbat din a shekara shine cewa allahumma in kunta katabtani indaka fi eh, indaka ita ce riwaya na gaskiya in kunta katabtani fi umil kitabi wannan riwaya ba gaskiya bane in kunta katabtani indaka shaqiyan muqattaran alayya fi rizqi aw matrudan misali fa famhu shaqa'i wa iqtari izuwa karshe da faktumni eh, fi umil kitabi daga sa'ida ma'ana ya ubangiji in ka rubuta mini wato halaye ka rubuta ni a cikin umul kitabi din nan wato sa'idi ne amma cikin alwahul mahazal isbat kuma ka allaka wannan sa'ada tawa yi yi kaza tukun zan same ta to ya ubangi ina roƙonka wannan abin da zai kawo rashin shiriya ko rashin dacewa ka shafe shi ka bar ni akan na umul kitab din ka tabbatar da ni a kansa ka maida ni sa'idi a wurinka kuma wato kuma mai arziki a wurinka ba wanda aka kora ba a wurinka ko an gane abin da nake nufi saboda haka abin da yana cikin umar kitabi ba a shafa shi ba a yi mishi ƙari ba a yi mishi rage ba abin da zai same shi yana nan kamar yadda yake amma abin da yana cikin alwahul mahi wal isbat to wannan yana nan misali ubangiji ya rubuta wa ne in ya yi sadaka a lokaci kaza wani bala'i yana zuwa musa ko kuma wani bala'i yana sauka akan mutane to in ya yi sadaka a wancan lokaci a lokaci kaza to wannan bala'i ba zai same shi in bai yi mafa zai same shi amma Allah ya san ko zai same shi ko bai zai same shi ba amma dai haka a cikin kaddarorin Allah akwai shi da yawa akwai su da yawa shi yasa ya bude mana kofar addu'a ana cewa addu'a da kaddara suna ta kokowa da juna a tsakanin sama da ƙasa har tashin kiyama ma'ana dai mutane suna ta addu'a A kaddara kuma ta zo da abin da aka bata na alwahul mahai wal din nan to addu'a wannan kaddara da wannan addu'a na bawan Allah ko na bayin Allah suna ta kokuwa ma'ana dai wannan kaddara wanda tana karɓar shafa din nan ta zo addu'a kuma ta ta ya tare ta kuma aikin sadaka ko kuma alheri ko kuma umarni da abin da Allah yana so da hani daga abin da zuwa da ƙarshen ayyukan alheri duka ko an gane